bayanai daga mazauna tumur na cewa da misalin karfe biyu na daren jiya laraba wayewar yau alhamis ne wasu 'yan bindigar da suka shigo gari a kan dawakai suka buɗe wa jami'an kamfanin forako wuta waɗanda ke yada zango a ma'aikatar magajin gari domin ayyukan gina famfuna kamar yadda wannan wanda bai so in ambaci sunansa ba ke min ƙarin bayani. Eh, annan da na mun fita ma sojoji mun ga musu mun ce ga ana harba cikin gari sojoji ba su intervenir da wuri ba har uku da rabi cikin meri ne sun ka zame cikin ma'aikatar magajin gari eh cikin meri ne mutum nawa suka kashe shidda shidda eh. kuma mutum nawa suka jikata bakwai sun ka su ma'aikatan ina ne na wace ma'aikata ne na forako ne su sai forako masu gina famfuna eh, eh, turawa ne ko kuwa bakake ne baƙaƙe ne duk yan yamai ne duka wasu ya aka yi babu jami'an tsaro a nan wajen shan ne akwai su wanda suke shayi lafiyan garin kuma su suna kilo goma sha daya daga su ba su zo da wuri ba su wa'annan ma wanda su ɗin yan su sai sun zo da eh, ilman mota uku kuma ba su yin turbimin ba. Magajin garin Tumur Alhaji Mani Orte da na tuntuɓa ta wayar telefon ya tabbatar da faruwar wannan al'amari. Eh, lallai tabbata ka kai misali kan yadda da Eh, wasu mutane da bindiga suka shigo gari gabas da gari inda forako take mana famfo na zurfi to da suka je can inda suke aiki ba su iske su ba to dama masarcin su yana nan cikin karamar bariki meri a biro to sai suka kewayo suka zo suka iske su ana suna kwanci dukansu sai suka buɗa musu wuta kawai to yanzu dai bakwai suka rasu bakwai sun yi ciwo sun kata an kai su asibitin difa waɗannan mutane daga ina ne suka fito su 'yan bindigar to allahu alamu modin cikin dare ne suka wuto daga gabacin gari amma muke tsammani ko cikin cadi suka wuto tsammani ne wannan lakcan akwai yiwuwar 'yan boko haram ne kenan eh to sun yi kama dai da hakan saboda akwai wasu kayayyaki da muka gani kamar rawani rawani irin nasu wani da irin wanda suke sa a jikin su wanda ya kama da nasu. Ana cewa sun yi awon gaba da motoci biyu na forako din kuma har da ma shugaban tawagar su waɗannan ma'aikata. A ba su da kowa ba, da motoci biyu dai. Ana kwatanta cewa jami'an tsaro sun yi nisa da garin Tumur. A suna ciki, sun suna shari yamma sun san da suke so suka wuce daga gabas. To yanzu cikin wane hali ake? ana Allah godiya yanzu dai ta garin da yana motsa ko da a Tumur mai yawan al'umma kusan dubu goma sha uku na a nisan kilomita tamanin a gabasin Difa babban birnin jiha yayin da ta bangaren kudu garin ke a nisan kilomita bakwai da iyaka da jihar Borno a Najeriya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.